وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فيقول المؤلف رحمه الله سبحانه وتعالى وقال أبو في باب إذا حرم طعامه قلنا يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضاة أزواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم وقوله لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ويكره حرم كذا لا تركا كان أبوه الله يحل الجامع قال حدثنا الحسن بن محمد قال حدثنا الحجاج عن ابن جريج قال زعم عطاء أنه سمع عبيد بن عمير يقول سمعت عائشة تزعم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمكث عند زينب بنت جحش ويشرب عندها عسلا فتواصيت أنا وحفصة أن أيتنا دخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم قلت قلت إني أجد منك ريح مغافير ريح مغافير أكلت مغافير فدخل على إحداهما فقالت ذلك له فقال لا بل شربت عسلا شربت عسلا عند زينب عند زينب بنت جحش ولن أعود له فنزلت يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك إلى قول إن تتوبا إلى الله أي لعائشة وحفصة وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا لقوله بل شربت عسلا وقال لي إبراهيم بن موسى عن هشام ولن أعود له وقد حلفت فلا تخبري بذلك أحدا صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da iyalansa da na Hafsa da na Aisha nana zainab binti jahsh kun gane ko kowace tana da daraja a cikin hmm. kowace tana da iya gwargwadon darajar da Allah ya bata hmm. na Aisha dai kowa ya san darajar ta ko hmm. eh ita ce siddiqatu binti siddiq mahaifin ta shine sani isnain iz huma fil ghari yaqulu li sahibihi la ta'ban inna Allah ma'ana mun gane ko shine khalifa farko bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine ya man jagora yana yana yana limanci sallah manzon Allah ya zo ya bi da ya ga manzon Allah ya zo yana mamu sai ya ba ya bar manzon Allah ya ci gaba manzon Allah ya aka idan da aka idan da sallah manzon Allah ya ce me ya hana da nake ka ci gaba da sallar ka kakiya ka ka dawo yace ma kana libni ma ka yamba libni hadith na an ya tasaddama ala rasulullah yace dan bai ma kira Abu Bakar ba wai dan ya kankan da kan gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya mai da kansa dan kankan ne hmm. saba wane shi yace wane dan abi kuhafa bai isa ba bai dace ba ya gaban manzon Allah ya baka hmm. wa'annan duk ɗaukaka ce Allah ya baki sa'annan na hafsa ne ubanta shi mahaifin da shine sayyidina Umar wanda yake za sadaka Umar fajjan salaka ash-shaytanu fajjan ghayra amma fadala ta Allah yana baiwa wanda ya ga dama Allah madaukakin sarki duk halittar da ke gani duniya da lahira duk wani mahaluki duk abin da ba Allah bane karkashin mulkin Allah ne Allah ya halitta shi Allah ke sarrafa shi yadda ke ga dama Allah zai bashi Allah zai hana shi yasa Allah yana baiwa yadda ya ga dama ba wanda ya isa ya ce dan la yusalu amma yasal wa hum yasal hmm. mun gane ko Allah ya ba wannan daraja ya zama kaza Allah ya ba wannan mulki wannan dukiya hmm. to ita Zainab bin Jahsh hmm. wannan ɗaukaka da nana Aisha da nana Hafsa Allah ya ba su dangane da mahaifi iyayen ita wannan ya tsere mata ba haka bane zai yi ba zai yi ba to sai ita kuma Allah ya ɗaukaka ta ta wani bangare aurenta aka daura sama Allah ya daura aurenta daga sama ya ba manzon Allah yasa ita kuma tana muku alfahari da cewa dukkan ku iyayen ku suka daura auren ku suka dauki wani ku suka daura a unguwannin ku aka daura ku a gidajen ku amma ita fa ce ina aka daura aurenta Wani ne waliyinta bai isa daukaka ba bai isa daraja ba duk sa'an da matan manzo Allah suka fada an ta fadi wannan sai kowa ta yi sit mun gane ko to ga abin da ya faru ga mu yanzu gidan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama manzo Allah na nuna mana yadda ake tafiyar da rayuwar ko ka zamo yana da mace daya ko biyu ko uku ko hudu haka bane akwai sama da haka ba sai kwara kwara ko babu so don ba ka da so ko ko a'a da gaske kake babu su ko don ba ka da su kai eh? babu su ko to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake nuna mana mm. in kana da mace ko biyu ko uku ko hudu ba shi kenan don wacce na girki shi na wa'ancin sun zama abokan gaban ka duk wacce ba ta da girki ta zama abokan gaban ka sai girkin ta ya wani a'a ba haka al'amari zamantakewa zaman zaman yau da kullum abu ne na fahimtar juna da tausaya ma juna da karanta ma juna da mutunta juna da girmama juna mun gane ko mm. manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wacce take girki waɗanda ba sa girki manzo Allah zai shiga nan ya gaisa ya yi hira in lemun kwalaba in in da eh, ake ta zuma ake ta ko mm. a lokacin babu da mun kwalaba babu haro haro ko mm. sai a ta zuma ko a ta menene da menene ya gaisa da wacce ya gaisa da wacce ya gaisa da wacce kan almuru ko dare sai ya karasa zagayen wurin wacce take da jirgi to sai a tare ne shi kenan hajjin mun gane ko amma a ce tunda wacce ba ita ke girki ba ko ba ta da lafiya sai abin ya kai matuƙa ko rigar ka ba za ka dauko ba sai ka lika ko menene da menene da wa'annan matsaloli duk in aka samu zalunci amma ya tabbata a shar'ance ya halatta ka shiga wurin wacce ba ita ce girki ba ku gaisa ga lafiyar ta ga lafiyar ta fito lokacin da ka zauna a wajenta in kai awa ɗaya ne in awa biyu kai minti talatin kai lemun kwalaba ka sha shayi ta kawo maka abinci ta turan girkin wancan ita ma ran girkin ta ita ma sai ka je wurin wancan ɗin kai irin abin da kai na babu wanda yake da abin da aka haramta ne ka fifita wacce akan wacce ba da izinin ka ba me ne dalili dalili shine cewa fifitawan ma da ya haramta a karkance ita wacce ake zalunta ko ake fifita wata akan tafin in ta bada izini mai ke hukunci in ta izini ke hukunci ya halatta ko bai halatta ba to shine abinda ake faɗa kenan to ga nan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama nana Aisha tace kana yamkutu inda Zainaba binti Jahsh wa yashrabu indaha asala to inda a ce ranar girkin ta ne je yi wani musu zafi da zafi ya zauna ko ya jima ko bai jima ba mun gane ko wai manzo Allah ya shiga wurin Zainab kan zauna ya dan jima kadan da shayar da shi zuma a kawo zuma a sha wa saitu ana wa hafsa wa saitu shi ne da fa'ili kenan ko ana sai ka ce damirul fadli kenan wa hafsa don fa'ida shi cikin lugar arabiya inda ibn malik yace wa in ala damir rafd al mustafil hadafda fasl li damir al mustafil uskun anta wa zawjuka al jannah sayyidina abu bakr umar yace kuntu ana wa jarun li min al ansar nasana wa kun nuzul inda nabi sallallahu alaihi wa sallam to haka kaida take cikin arabiya fasiha mun gane ku yaza fatawa sayyidina wa la siyama balle ma ranar aisha ai kowa ya san fasahar ta a cikin larabci don ya ce kuma kowa ya san fasahar ta damin gidan da ta fito da gidan da ta kare. da ta tare ta wani gida ta fito gidan yi na abubakar abubakar abdullahi ibn abi quhafa yantahi nasabuhu ila sayyid mala suna cikin manya manyan larabawa ko sa'an nan kuma ta fito gidan mahaifinta ta dawo wani gida sallallahu alaihi wasallam yasa in ta iya fiqh in ta iya hadisi in ta iya tafsiri in ta iya larabci in ta iya fasaha in ta iya littafi duk ba mamaki dan me ta shigo inda ake babu mamaki ko yasa dan na Aisha ta iya larabci abin mamaki ne ba abin mamaki bane sai ta ce sai muka dace ni da nana hafsa hmm. anna ayyatana da kala alaiha nabiyyu sallallahu alaihi wasallam faltaqul inni ajidu minka riha maghafir sai hmm. duk in ya shigo wajen ce kina jin karnin karu wani abu kamar karu hmm. in yi ma ya shigo wajen haka zan faɗa masa to in ya ga abin eh, wasu da lalle abin haka akalta maghafira inna kai da kunna inna kai da shaitan kana baka isa a ce baka yi ma a kai ne ko wane ne kai baka isa ba wallahi ita Allah ya baya son aji karni ko wari ko bashi ko doyi ko hamami ko gunu ko ko menene ko tsani ko kari ko menene duk dangin abin da ya danganci wari ko daga wari har zarni har karni har baki har koyi har hamami har gunu har duk wayannan manzo Allah ba su aji saboda da'iman yana da mala'ika jibrilu na zuwa manzo Allah da yake kai asawaki kafin kai sallah yake manzo Allah ce biba ilayya min dunyakum an-nisa'u wasi mm. ba wanda yake manzo Allah kai da amfani da turare ina jin karnin taro hmm. ala kaci kaci taro da kaci bishiyar taro fa dakhala ala kuma wa qalat zalika lahu da ya shiga a cikin ɗayan sai ta ce ya yi ce jin wani farin farin ne ala kaci kaci taro ne wa qala la sai manzo Allah ya ce a a babu wani karni ba wani karo na cikin wani abin nan ba hmm. la ban sharitu asalan zuma na sha hmm. babu wani karni zuma na sha inda Zainab binti Jahsh kuma wajen Zainab binti Jahsh walan a'uda to shi ke nan bazan koma zan zama wajen bukata ta kusa biya ko ta biya ko ta kusa walan a'uda lan yace ko lan حرف نفي ونفي واستقبال أعود فعل مضارع منصوب باللن وعلامة نفسه الفتح lan a'uda ba zan koma can zuma wajen ta ba kuma fa nazalat sai Allah ya saukar da aya ya ayyuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahalla Allah laka tabtadi marzata azwajika wallahu ghafurur rahim ya kai wannan annabi mai girma abin girmamawa abin mutuntawa mai daukaka mai har mai mutunci da komai ba ya ce fansub ila qadrihi ma shi da min ila zati ya ce inna laysa lahu hadd anhu bi in dai da bakin ka za ka kididdige manzon Allah ka fada sai dai Allah madaukakin sarki ce wa innaka lallai tabbas kai la'ala khulqin azim sa duk abin da za ka faɗa game da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a kasa wa qul fihi abdullahi rabbu haka Allah ce wa innaka la'ala khulqin azim yasa duk yabon da za ka yi duk abin da za ka yi kana yi ne don kai ka samu ɗaukaka amma manzon Allah shi an gama ko ko ba a gama ba an gama Allah da ya halitti manzon Allah ya halitti ɗaukaka ya halitti shi ce wa innaka la ala khuluqin azim magana ta tare eh, yace ai ba sai kuma sha ba amma kada ki faɗa ma kowa sai kuma ka faɗa ma kowa ka faɗa ma yake in tuba ila Allah Aisha wa Hafsa in kuka tuba kuka koma ga Allah madaukakin sarki nana Aisha da nana Hafsa to daidai ku daidai Allah zai gafarta muku domin waqad sabat qulubukum saboda kun yi kun yi manzon Allah abin da yake kar ku ya ce ku faɗa kun fada, kuma kun yi haɗin kai kun faɗa masa cewa kuna jin karni a gare shi sa'annan kuma abin da baya so ke hmm. faqad sabat qulubukum amma sai Allah ya ce wa in zabi aka ba su in ka tuba ila Allah wa in tazahara alayhi fa inna Allah huwa wa jibril wa salihul mu'minin wal malaikatu ba'da zalika zahir dan Allah na Aisha da Hafsa za su za su wannan bala'a ah. za su iya ba za su iya yace wa in asarra an-nabiyyu ila ba'd azwajihi hadithan hmm. ka tuna wa in alwaw wa waw wa zkur sa'ata waqta lokacin da manzon Allah yayi asiri zuwa iyalinsa bi qawlihi bal sharibtu asala wa qala li ibrahim bin ibn musa wa lan a'uda lahu wa qad halaktu fala tukhbiri bi zalika ahada yace zuma ce na ce zuma na sha wurin nan eh, eh, Zainab kuma na yi rantsuwa ba zan koma can zuma a wajen ba amma kada ki faɗa kowa hmm. eh, kowa yana son magana tsakaninka da su duk inda kake wata rana sai ka zo ka nemi sulhu tsakanin kai da matanka ba wani abu ne ba duka za ta yi maka ba manzon Allah abin da ya halaka ko bai halaka ba haramun ne yayi zalunci ne yayi amma da ka zauna lafiya yake to shi kenan na daina shan zuma kuma na yi rantsuwa ba zan sha zuma ba amma kada ki faɗa ma kowa ta faɗa ko ba ta faɗa ba shi yasa ba ka da yadda za ka yi da mutum sai ka zauna da ita haka na hankali kowa ne haka manzon Allah ya yi mun gane ko babu wafa'i bin nazir wannan kissa ta zo cikin shi ne guda biyu suka a wata riwaya aka ce na na hafsa ce ta nemi izini wurin manzon Allah za ta je gidan ziyara da ta je kan yamma ta zo sai ta tarar da mariyatul qibtiyya dakin ta wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ne ta tsaya ta ce ya manzo Allah a taki na a rana ta kuma a kan shi ta kuma kuma wannan koyan yanga da take wai shi ne sai ran ne manzo Allah ta ce shi kenan ya haramta maka sa ba a tafiya kamar yadda sai sa kamar yadda labari ne hmm. to sai aka ce shi ne abin da ake nufi amma wannan riwaya ta Bukhari ta fito karara ta nuna cewa zance kisan kan zuma ne wurin na na zainab hmm. zuma halai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam matan sa kuma manzo Allah mun gani ne yayi abin da yake zai zalim ba haka bane to amma da yake mace ita ce mace yadda take kenan ba ka da yadda za ka yi gaskiya sai yake to shi kenan ba zan sha zuma ba kuma kar ki fada mu kuma yi rantsuwa amma duk da kike da babu wafa'i bin nazar babin da ke bayanin fikra Bakance in kai nazar ka cika wa qawlihi ta'ala da fadar Allah madaukakin sarki yufuna bin nazar waɗanda suke cika a bakance in sun yi قال حدثنا يحيى بن صالح قال حدثنا بن سليمان قال حدثنا سعيد بن الحارث انه سمع ابن عمر رضي الله عنهما يقول awalam yunhaw anil nazar yake ba hana su yin bakance ba ne inna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace inna nazara la yuqaddimu shay'an wa la yu'akhir ai bakancin da za ka yi din nan in kaza ya faru zan ba da kaza in na kaje ce baya ji baya gabatar da komai ba baya jinkirta da komai baya canza hukuncin da Allah ya yi to menene amfanin nazar bakance zai ce wa inna ma yustakhraju bin nazri min al-bahim ai marowaci wanda baya son ya ɗauki dukiyarsa ya bayar sai ya yi sharadi da Allah maɗaukacin sarki to hanyar da ake kira dukiya kenan a ba ma sai talakawa hmm. ba dai shi tsora ma kansa ba in na samu kaza na ci jarrabawa zan yi kaza to cin jarrabawa ka da rashin cin jarrabawa ka ba shi da alaka da ba kankin da kai hmm. in Allah ya ga dama za ka ci jarrabawa za ka ci in Allah ya rubuta ba za ka ci jarrabawa ba kai ba kankin duniyar nan duk ba za ka ci ba hmm. to sai aka zo ka ci jarrabawa suka ce cin jarrabawa nan kai ba kance ko ba kai ba yana nan hmm. to me me amfanin ba kance ka aka ce ai kai ba ka da ba ka da mutuncin da za ka dauki dukiyar ka bayar sai kai wannan to wata hanya ce ita ma za a ɗebi dukiyarka a ba talakawa dan kai da kanta ta ɗaura maka قال حدثنا خلاد بن يحيى قال حدثنا سفيان عن منصور قال اخبرنا عبد الله بن مره عن عبد الله بن عمر قال يسير نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النظر وقال إنه لا يرد شيئا ولكنه يستخرج به من البخيل abdullahi dan umar yace manzo Allah ya hani ai nazar nahi tanzihin kenan ko ba tahrimin ba ko yace ai ba kantin baya canza komai kai dai wata hanya ce da ake ebo zuciya daga marowaci wanda ba zai cire ya bayar dan kafin ba sai a ɗauka a ba talaka قال حدثنا أبو اليماني قال أخبرنا شعيب قال حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يأتي ابن آدم النظر بشيء manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ba kancin da zaka yi annazar baya kawo maka komai baya canza komai cikin abin da Allah ya hukunta لم يكن لم يكن قدر له ولكن يلقيه النظر الى القدر sai dai ba kancan yana tura shi zai kora shi ne zuwa abinda Allah ya kaddara qad qaddara lahu fa yastakhriju Allah bihi min al-bakhil sai shari'ar Allah ya cire wannan dukiya tunda yayi ba kance daga marowaci fa yuqini alayhi a ba shi a an abaiwa Allah madaukakin sarki ma'ana a sarrafa ta inda Allah yake a sarrafa Malam ya yakun yutini alaihi min qablu abinda da ba zai dauka ya bayar dan Allah ba sai da wannan ba babu ismi man la bin nazri babin da ke bayanin laifin da ke ga wanda zai yi bakance ya ci cikawa قال حدثنا مسدد عن يحيى عن شعبة قال حدثني أبو جمرة قال حدثنا زهد بن مضرب قال سمعت عمران بن حسين يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إتي من الله صلى الله عليه وسلم خيركم قرني yayyin ku baki daya zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ma'ana manzon Allah da sahabbansa har ana da tafa wannan sabaka ita ce afdalu al'umma baki daya sahabban manzon Allah sun fi duk wani wanda zai zo cikin al'umma nan har ana da tafa mun gane ko kumman allazina yalunahu sa'annan bayan sahabban manzon Allah tabi'ai sun fi kowa da harshen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam nuna allazina yalunahum sa'annan tabi'u tabi'ina qala imran mai riwaya yace la ajri zakara tintaini aw salasa yace ban sani ba zamani biyu ya ambata ko uku ba da karni bayan zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in ya zama na zamani biyu manzon Allah ya ambata bayan zamanin sa to da zamanin manzon Allah da zamanin biyu ya zama zamani uku ke in uku ya ambata bayan zamanin sa ya zama da zamanin manzon Allah da zamani na guda hudu kenan mun gane ko to akan haka sahabbai tabi'ai tabi'u tabi'ina atba'u tabi'i tabi'ina ba haka bane to wannan tabakan shine za a samu su Imam Malik su a'immatul arba'a ko da yake Imam Abu Hanifa shi in an ce biyu ne ma ya shiga ciki don an sabani cewa wai suka ce ya ga sahabbai guda bakwai ثم يجيء قوم yanziruna wala yakunu wala yakunu sa'annan waɗansu mutane su zo suna bakance ba sa cikawa wa nuna suna cin amana suna yaudara suna fa'inci wala nuna ba za a amince da su ba wa yashhaduna su zo suna kawo shaida wala yustashhaduna wa yadhharu fihim as-sima saboda zalunci sai kaga shi kenan sun ci sun koshi kowanne yayi kiba kowanne yayi abin da zai yi haka yake faruwa ko in suka rike dukiya kowa sai dai kai tsara ne kowa wanda ka kana kaiwa ana ana ana rajewa ko su kuma kowa wanda sai je a a tsari zan kara saboda me sun ji an ce ba an yi koshi ai menene sa yayi kato baki daya wallahi tallahi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ayyu lahmin nabata ala suhufi wallahu أولى babu nazari fi sa'a yace babin da ke bayanin hukuncin mutum yayi nazar ba kanti a cikin bin bin Allah wa qawlihi da fadar Allah madaukakin sarki wa ma anfaqtum min nafaqati da abin da kuka ciyar na ciyarwa auna nazartum min nazri ko kuka yi bakanci fa inna Allah ya'lamu Allah na sane da shi wa ma lil na min ansar azzalimai ba su da wani matai ba su da mataimaka ba su da wanda zai taimake su wajen Allah madaukakin sarki قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا مالك عن طلحة ابن عبد الملك عن القاسم عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نذر أن يطيع الله فليطيعه من الله صلى الله عليه وسلم يقول duk wanda ya yi bakance zai yabi Allah ya bi wa man nazara an ya'siyahu fala ya'si wanda duk yayi bakance wai dan ya saba wa Allah to ya sauki ya kaje kaje bakance ya kafara babu ya yace wani babu idza nazara aw halafa alla yukallima insanan fil jahiliya thumma aslama yace a lokacin da mutum ke ba maguji sai rantsuwa ba zai magana da mutum ba da ya rantsuwa cewa ba zan koma magana da wani ba sai kuma kai da kai ba ka ce ka zo ka musulunta ne ke hukunci ne ke hukunci in ya yi magana ba komai ko akwai kafara ba komai saboda me yace al-islamu ya jubbu ma qablahu ma'ana ran da mutum yaje je ba ma guje ya shekara hamsin yana sa ranan da ya karbi kalma suka tafi masu musulunci da maguza suka je suka ce ya karbi kalma aka ce ka fada ashhadu Allah ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah ya fadi ta ya karbe ta ya zama kamar yau uwarsa ta haifi ba shi da wani laifi mun gane ko daga yanzu ne kuma za a fara mai lissafi me kai ne baka yi ba me kai ta me shi eh ya wanda ya rida eh ma a aka fi ba ba za ka ce daidai yake sai ka ce kiyasin haka kuma wanda ya rija ma'ana wai mutum ya shekara hamsin yana ba maguje yana kafirci sai yau Allah ya shirye shi zai musulunta ya zama kamar yau aka haife shi sai ce to wanda kuma ya shekara hamsin yana addinin musulunci shi ne azumi shi ne shine shi ne sallah ne komai sai ya zo kuma ya yi rija eh? yana me ke hukuncinsa yana sane ya yi rija ya zama mai kenan duk ayyukan shekaru hamsin sun zama ne kan hadisa amalu Allah kiyaye قال حدثنا محمد بن مقاتل أبو الحسن قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا عبيد الله ابن عمر عن نافع عن ابن عمر أن عمر قال يا رسول الله إن عمر يا من الله صلى الله عليه وسلم إني نظرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام قال أوف بنظرك سيدنا عمر يقول يا من الله ألوك كما غزنتي لوك جاهلية نينا يبا في زنجي إني إيتكافي آتاك الكعبة مسجد الحرام sai manzo الله ce da zai ka cika أمر إنسان ma'ana amru irshadi kenan shirka in mutum ya yi yana ganin yana cikin musulunci aikin shekara ɗari wallahi ya zo la in ashrakta la yahbatanna amaluka wala takunanna min al-khasirin balillah fa'bud wa kun min ash-shakirin yasa duk abin da aka ce shirka ne sai ta ka san san matakin da ke da ke shirka bid'a bid'a kana sakaci cikin wannan kana sakaci cikin wannan sai bid'a ta kai ka kaje ka shiga ka samu kanka cikin sai sa su nan ba ka da yadda ba Allah ya kare babu man mata wa alaihi nazrun babin da ke bayanin in mutum ya mutu alhali ko ya yi bakance cewa eh, ya ɗauke lillahi alayya kaza kaza kafin ya suka wannan nazar sai ya mutu me ke hukunci yake wa amara ibn umara imra'atan جعلت أمها على نفسها صلاة بقباء وقال صلي أنها Abdullahi dan Umar wata mace ta zo ta ce uwata ta yi bakance cewa za ta je masallacin ku ba ta yi sallah ita kuma ta mutu ba ta yi ba yaya za a yi sai Abdullahi dan Umar ya ce ki je ki mata sallan mana in ta je sai Allah zai ba ta lada ko to a kan haka malamai suka sha bamban kamar su ahnaf wasu malamai da suke wani ba zai ma wani sallah ba a ibada wani ba zai ma wani mai ma wani ba suka ce a'a wani suka ce ikum amma zuhadin Abdullahi da Umar yace ki je akan haka ya halatta kenan ko bai halatta ba a mazhabin eh, ibn umar ko akan haka mutum mahaifinsa ko mahaifiyarsa ba su samu sukunin yin hajji ba har suka bar suka mutu ko kuwa suka kamu da rashin lafiya ko tsufa da ba za su iya yi ba za a iya musu hajji in an yayi eh? wajen hujja hujji an umki wa an ummiki wa tamir ba mu karanta ba anan eh ah, ina nufin niyaba aikin ba ibada wani ya maye wani wani ya maye wani a cikin aikin ibada ya magana babancin ba magana ba ba kai ce ba eh, don akwai wani bangare cikin malamin malikiya wani ba zai ma wani ba mun gane ko amma mu muhaqqiquna cikin manyan manyan malikiya da za eh a itikafi za ke menene itikafi luzumu sa'ati fil masjid ko yaje zauna masallaci eh ai suna da bakaya ai suna da abubuwa da suke da ciyawa wanda bi'u da su yace nazartu an a'takifa fil masjid al haram bil jahiliya manzo Allah ce kaje kai itikaf ka zai kuma hunalika la taslam tasfati an tafhama shi ma an ya faɗi kwatankwacin wannan cewa wani zai iya mai wani a cikin bakance ya masa قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عبيد الله ابن عبد الله أن عبد الله بن عباس أخبره أن سعد بن عبادة الأنصارية استلقى النبي صلى الله عليه وسلم في نفر كان على أمه وتوفيت قبل أن تقضيه فأفتاه أن يقضيه عنها وكانت سنة بعد Sa'adu dan Ubada al-Ansari al-Azraji shi ne yazo ya nemi fatawa wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace mahaifiyarsa ta yi bakance bata samu ta cika ba sai ta rasu sai manzon Allah ya bashi fatawa yace ka je ka biya mata fakanat sunnatan ba'd sai wannan fatawa ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta zama sunna ayyad da ake bi bayan haka ala hadathana adam ala hadathana shuba an na bishri qala sami'tu sa'id ibn jubair an ibn abbas radiyallahu anhuma qala أتى رجل النبي صلى الله عليه وسلم وإن كلمني أنا جلس المبهمات الحديث سيرى ثم لم يكن أتى رجل وجاء رجل من أقصى المدينة قالت امرأة العزيز وأن abubuwan da sun cikin alqur'ani wa ja'a rajulun min aqsa al-madina qala rajulan min alladhina yaqabuna wa qalat imra'atu al-aziz sai ka bi duk wa'annan tarihin duniya duka su wane ne wa'annan sai suka samu ya ce ma mu bahamatul qur'an in ka karanta wannan littafi sai ka fara rajulani shine wani da wani wa ja'a rajulun min aqsal madinati yasqa shine wani qalat imratul aziz sunanta kaza qala kaza sunanta kaza haka kuma mu bahamatul hadith جاء رجل أتى رجل سو كما مبهمات أتى رجل to sai malamai suka bi baki daya wannan mutum wane ne sai a bibi tarihi wane ne wannan wani lokaci haka ya faru wa ya zo ya kaza suka samu kowanne ne suka samu wani sunan shi kaza wace sunan ta kaza wanda kuma ba a san sunan shi ba sai su bar shi haka أتى رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال له وأنا متين يزور من الله سيتي إن أختي قد qad nazarat an tahujja yace yar uwata ya saku kanwarsa ta yi bakance cewa za ta yi aikin hajji wa innaha matat kuma ta mutu kafin ta yi wannan ta cika wannan bakancin fa qala an-nabiy sallallahu alaihi wa sallama sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya kawo masa kiyasi yace law kana alaiha daynun akun da qadiyau qala na'am sai manzon Allah yace da a ce baki ake bin ta ba za ka biya ba sai ce zan biya hmm. qala sai manzo Allah ke faqdi dain Allah wa huwa ahqqu bil adab hmm. sai ce ai wannan baki ne na Allah ta dauka a biya masa hmm. mun gane ko babu nazari fi ma la yamliku wa fi ma asiyati babin da ke bayanin me menene hukunci mutum yayi kace a cikin abin da baya mallaka ko ko mutum yayi kace a cikin sabon Allah ko ko barin abin da yake قال حدثنا أبو عاصم عن مالك عن طلحة بن عبد الملك عن القاسم عن عائشة رضي الله عنها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم من زرع الله صلى الله عليه وسلم يتي من نظر أن يطيع الله فليطيع duk wanda ya bakance cewa zai bi Allah ya bi Allah wa man nazara an ya'siyahu fala ya'si duk wanda ya bakance zai saba wa Allah ya soke bakance kada ya قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن حميد عن ثابت عن انس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال في منظور الله صلى الله عليه وسلم يتي ان الله للي الا مدوكين سيكي لغني عن تعذيب هذا نفسه ورآه يمشي بين اثنين wani mutum ne ya yi bakance zai tafiya ake zuwa aiki kuma ko aiki a tsar zai tafiya sai ƴaƴanta suka ɗauke shi suka sa yuhada suka sa kafa da ɗaya anan ko suka rike shi ana tallafe da shi da manzo Allah ya gane ce ai Allah ya wadatu mawadaci ne me Allah zai azaba da kake makanka me Allah zai da mm. ku ce ne da shi ya kada ya kada ya wahala وقال الفزاري عن حميد قال حدثني ثابت عن انس دون wannan wahala ce kai rantsuwa kai ba kan za ka je za je umra da da kafa ba za ka hau mota ba kai ba kan za ka ba wani naira dubu wanne ne yake amfani za ka ba da kuɗi shine amfani wannan azaba za ka yi makanka me yi amfanin wannan azaba to amma mutum sai ya yi ba kan in kaza ya faru sai na je a kan ba sai na ba ba ba ba eh وقال الفزاري عن حميد قال حدثني ثابت عن انس قال حدثنا ابو عاصم عن ابن جريج عن سليمان الاهول عن طاووس عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يطوف بالكعبة بزمام او غيره فقطعه يجي مثلا الله صلى الله عليه وسلم يا زوال مسلم ينا طوافي da ragama ko wata igiya ko gashi aka جاء hancin dabban الله يجي قال حدثنا ابراهيم بن موسى قال اخبرنا هشام معناه وتكيل ياي باكشي نكي شي قال حدثنا ابراهيم بن موسى قال اخبرنا هشام عن ابن جريج اخبرهم قال اخبرني سليمان الاحول ان طاووسا اخبره عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم مر وهو يطوف بالكعبة يتي مزع الله صلى الله عليه وسلم يأتي الحال كسر وزع وهو حال كنه الواو تجد واو الحال هو ضمير الفصل مبني على الفتح في محل رفع المبتدأ يطوف فعل مضارع مرفوع لتجرده من الناس والجازم وعلامة رفعه ضمة ظاهرة في آخره وفائله ضمير مستتر يرجو إليه هو أبي الكعبة جار ولا مجرور معنى الكعبة مفعول هنا أما إذا الجار والمجرور متعلق بما قبله والجملة من يطوف وهو يطوف جملة من الفيل والفاعل في محل رفع خبر المبتدا والجملة من المبتدا والخبر في محل نصب على الحال أي حالة يتوب بإنسان يقود إنسانا sai ga wani yana jan wani da ragama ko gashi ko igiya ko wani abu aka aka sa hanci dabban ana ja fi an fi faqa fa annabi sallallahu alaihi biyadihi sai manzo Allah ya tsinka abin da annansa mai daraja kuma amarahu an yakudahu bi yadihi yace ka ja ka kama shi da hannu wannan abin da za a sa a cikin hanci yadda dabara ta ce rakumi ko duk dabban da ke wahala dabba in za ka ja ta sai ka kanna da zar haka ta ja ta ja ta ja tana ta ka'u in ka sa abu hanci da ka ja tilasta to wannan kuma ai eh? saboda azabi saboda zafi to wannan ai akwai azaba a cikin قال حدثنا موسى ابن اسماعيل قال حدثنا وهيب قال حدثنا ايوب عن عكرمة عن ابن عباس قال بين النبي صلى الله عليه وسلم يخطب يا عند من الله صلى الله عليه وسلم يزمو ينا خطبة ينا جوادي ينا يمس وعزي ينا جان أنكلنس ينا كرنسة إذا هو برجل قائم فإذا وانا مسلم ينا سيد قوانا زوني sai shi ya zama yana tsaye ala an sai ce wane ne kuma wannan me ya faru فقالوا sai suka ce abu isra'ila wannan sunan shi abu isra'ila alkunyar sa kenan nazara an kuma wala ya yaqut wala ya yastazillu wala ya yatakallamu wa yasum yace ba kance yayi ba kance yayi cewa tsayuwa zai ba zai zauna ba yau hakan ya waye ko wala yastazillu ko ba zai shiga inuwa ba zai tsaya a cikin rana kuma yayi azumi ya tsaya a cikin rana kuma yana yayi azumi kai manzo Allah ya kalli wa'annan guda uku duka me amfani wanne ne ke da amfani azumi sai manzo Allah ya ce ku ce ni shi me amfani sai wani ya zauna me amfani ya shiga rana ya azaba ya shiga inuwa amma azumin ya fita ولا ويكون فقال النبي صلى الله عليه وسلم مره فليتكلم وليستذل وليقعد وليتم صومه kace da shi da yace yau ba zai magana ba har gari ya waye yayi magana kare wa hallaka yace tsayuwa zai yi yau har sai rana ta fadi manzo Allah yake ya zauna kare gajiyar da kai da yace kuma tsayuwan a cikin rana manzo Allah ce me ma ya fa'alu Allah bi azabikum me ne Allah zai muku azaba da kake makanka amma azumin da yake yana da ma'ana ibada ce dan Allah rashin magana ibada ce tsayuwa cikin rana ibada ce azumi ba ibada ne manzo Allah ce cika azumi mun gane ko dan kasan mutane har tun farko har yanzu duk abin da ba shari'a ba ce in kai ka wahala ne mutum yake wai shi yi ba kace yau ba zai shiga inuwa ba shi rana zai tsaya haddare ko ya kon ko haka ko wani wannan sai a tsayuwa tsayi a tsayi tsayuwa ne ba zai zauna ba don ya gajiyar da kansa wannan ce yau ba zai magana da kowa ba har rana ta fadi to me amfani da ke cikin wannan ba to in ya yi ba kace ce ba zai zauna ba ba zai magana ba in ya zo manzon Allah na wa'azi yayi fatawa yi magana ko bai magana in yayi ta in yayi sallah yi karatu yi magana ko bai magana ba aya yi magana ko amma Imam Bukhari fi alaniyyah قال عبد الوهاب قال حدثنا أيوب عن عكرمة عن النبي صلى الله عليه وسلم باب من نظر أن يصوم أياما فوافق النهر أو الفطرة باب da ya zo hukuncin shi mutum ne ya yi maka ya ɗaukan makarsa ba kan ce cewa zai yi azumi kowane litini ko kowane talata ko laraba ko alhamis ko asabar ko lahadi duk duniyan nan har ya bar duniya kowane mako zai azumi wannan to sai aka samu ya dace wannan ra waɗannan ranakun da yake zai azumi a ciki suka zama ranar karamar sallah ko babbar sallah ya zai yi eh zai ne zai azumi ba zai kura zai yi mai zai kura to ya zai inda ito mai mai zai ke hujja eh to mu jawabin da Abdullahi dan Umar ya faɗa wanda yake shugaban masu riko da sunna hmm. قال حدثنا محمد بن ابي بكر المقدمي قال حدثنا فضيل ابن سليمان قال حدثنا موسى بن عقبه قال حدثنا حكيم ابن ابي حره الاسلمي انه سمع عبد الله بن عمر رضي الله عنهما سئل عن رجل ياتي an tambayi abdullahi an tambayi wani an tambaya game da wani mutum نظر Allah ya aji alaihi yawmun illa fama yace yayi bakance cewa ranaku musamman zai azumi a cikin wa wafaqa yawma adhan aw fitr sai wannan ranakun ko ranan ta dace yau ranan sallah karama sai wannan ranan ta dace jaje da ranar da ya babbar sallah kuma wayo babbar sallah ya kewayo kuma ya dace cikin tsayin ranakun da yake zai azumi to menene ke hukunci da aka tambayi sayyidina abdullahi dan umar sai ce faqala sai ce laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana hmm. yace laqad بالتحقيق والتوثيق كان لكم في رسول الله أسوة حسنة kyakkyawan koyo ya kasance daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ma'ana in kana so kai koyi koyi da wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to sa'an nan sai ce lam yakun yasumu yawmal adha wal fitri wa